This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta intanet a koda shi kuke so akan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da sahaba ali imam muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci inda za ku ji abin da ake ciki bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwashe yini na farko a ƙasar kamaru yayin da yake ziyararsa To kuma kan wannan ziyara ta shugaba Buhari a Kamarun za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a yau. Lambar nan dai da ake kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar Sannan a jamhuriyar Nijar za ku ji takaddamar da babbar jam'iyya mai adawa ta MNSD ke ciki bayan da aka ɗage karar shigar da wato ko karar da aka shigar akan wannan takaddama zuwa 23 ga watan Satumba. takunkumin yana nan kuma ba su da incin su yi magana sai 23 ga wata na tara da za a zuwa nan wata biyu nan gaba nawa ga shekaru da muke ciki to za kuma ku ji martanin da bangaren alaba da abuba suka mayar to amma duk sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jama'a kasar afghanistan sun tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar taliban mulla umar sun faɗa yau laraba cewa mulla umar ya mutu fiye da shekaru biyu da suka wuce a kasar pakistan ya yi fama da matsanancin rashin lafiya a wani asibiti da ke karachi kuma ya mutu cikin wani yanayi na shakku in ji abdulhasib sadiq kakakin hukumar laƙin asirin afghanistan kakakin bai yi bayani kan me yasa suke kallon mutuwar mulla umar a zaman cikin shakku ko kuma tun yaushe hukumar take da bayanai dangane da mutuwarsa ba hakanan ofishin shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya ce umar ya mutu a shekara ta 2013 amma ita kungiyar taliban ta dage cewa shugaban nata yana nan daram da ransa a washington fadarar white house ta shugaban amurka ta ce akwai alamun rahotannin mutuwar mulla umar suna da kanshin gaskiya kuma hukumomin leƙen asirin amurka suna binciken halin da suka kai ga mutuwarsa a yau laraba jiragen yakin turkiya sun fatattaki 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki sawa'i bayan da shugaban kasar recep tayyip erdogan ya ce da wuya kasar ta ci gaba da kokarin sulhu da kungiyar 'yan tawayen kurdawan jiragen yakin kasar sun kai farmaki kan bukkoki da depo-depo da koguna a yankuna shida kamar yadda ofishin prime minister ahmed davutoglu ya yi bayani wannan shine farmaki mafi tsanani tun bayan da hukumomin kasar a ankara su kaddamar da hare-hare cikin makon jiya kan mayakan sa kan kurdawa da kuma na isis a arewacin siriya iraki ta yi allah wadai da farmakin na turkiya wato da ke kaiwa da jirage tana mai cewa wannan mummunar matakin zafafa yaƙi ne kuma hakan farmaki ne kan ɗayaucinta firayim ministan turkiyya ya kira hare-haren a zaman shiri na yaƙar ta'addanci wakilan majalisar dokokin amurka yau laraba sun matsa da tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin amurka domin samun cikakkun bayanai kan yadda za a gudanar da binciken shirye-shiryen nukiliyar iran a zaman bangare na muhimmin yarjejeniyar da hakulla da kasar a cikin musayar kalamai masu zafi wadda ke nuna fushin majalisar dokokin amurkan dangane da yarjejeniyar shugaban kwamitin kula da harkokin soja sanata john mccain ya bayyana ɓacin ransa kan rashin baiwa majalisun dokokin amurka damar tantance yarjejeniyar da hukumar hana yaduwar makaman atomic ta kulla da iran ya ce waɗannan yarjejeniyoyi suna da muhimmanci in ji mccain din mun san cewa kan kowace yarjejeniya da ƙasa kamar iran matsala tana ƙunshi ne cikin dalla-dalla sharuɗan da aka kula tare da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a gaban kwamitin har da sakataren tsaron amurka ashton carter sakataren malin amurka jack lu da babban hafsan hafsoshin amurka martin dempsey da kuma sakataren makamashi anas munyiz wadda ya ce a karan kaina ban ga waɗannan kasidu ba nan da nan ko john makin ya kada baki ya ce a ƙashin gaskiya abin mamaki ne a ce baka ga waɗannan kasidu ba ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban somalia ya gaya wa murya amurka cewa gwamnatinsa ba za ta gudanar da babban zaɓe a ƙasar cikin shekara mai zuwa ba saboda ci gaban matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta a cikin hira da sashen somalia na murya amurka shugaba hassan sheikh mahmud ya ce da wuya a gudanar da zaɓe na kowane mutum da ƙuri'arsa saboda hali da ake ciki a ƙasar a halin yanzu shugaban ƙasar da musanta cewa ana iya kallon wannan mataki a zaman kasawa a ɓangaren gwamnatinsa. sa an umarci wannan gwamnati ta shirya zaben kasar bayan da aka zaɓi shugaba mahmud da sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma fara amfani da sabon tsarin mulkin kasa a shekarar 2012 duk da wannan matakai kungiyar mayakan sa kai ta alshabab tana ci gaba da kai munanan hare-hare kungiyar ta kwashe ta kashe wakilan majalisar dokokin kasar masu yawa ta kuma kaddamar da hare-hare sau biyu a kan fadar shugaban kasar a bara a baya-bayan nan sun kai hari kan wani sanannen otel a mogadishu ranar lahadin nan suka kashe mutane goma sha takwas labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwashe yini na farko a ziyarar aiki da ya kai kasar kamaru a zanen kuma na tuntuɓi wakilin murar amurka mamadu danda yadda ziyarar ta kasance a yinin yau to tun lokacin da na ce muku shi shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya gana da shugaban kasa paul biya wanda ba a bayyana eh, abin suka faɗa ba amma ya je daga baya ya je gana da 'yan Najeriya waɗanda suke zaune a ƙasar Kamaru waɗannan a ofishin jakadancin Najeriya da ke Yaounde zai gana da su wanda suka tattauna a kan abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi ainihin zaman lafiya eh, da kuma abin da ya shafi ainihin wato takardu na bakonci sannan su kuma aro yau da kuma yaki da Boko Haram sannan su kuma sun ambaci ainihin wato matsalar da suke fama da shi wato sun ga tsadan biza da ake ba su wanda suka kofa suka ce ya tsada da ta hamsin da biyar ne suka kokan da suka yi ma buhari kenan misali karfe takwas da minti goma ne shi shugaban najeriya ya shiga ɗakin na eh, karɓar baki na fadan shugaban ƙasa na ƙasar kamaru wata abin yau da ne eh, bayan ya je kenan wato eh, ya zauna an sun zauna da shi da shugaban ƙasa da uwa gidan shugaban ƙasa na kamaru wato shantar biya shugaban kasa ko shi ne fara yin jawabi jawabin da ya ko ya fara ainihin gode ma buhari da ya ya kuma sake masa barka da sake zaben da zaben shi zaɓe kenan da cin zaben da yake na shugabancin Najeriya wato kana batun liyafan nan da aka shirya za a yi kenan ana kan eh, liyafan ana kan yi eh, tun karfe takwas kenan kamun a fara cin abinci ne hmm. aka yi wannan jawabin to a cikin jawabin Bolbe ya ce kasar Kamaru da Najeriya suna kan da suna bukantar matsalar na boko haram wato yaƙi ɗaya ne kuma lallai ne kasashe biyu ne wato da suke da zaman lafiya amma wannan batu na boko haram ya zai kawo uh, tashin hankali tsakanin kasashe biyu da kuma tafkin chadi ya sa ya haddasa rasa rayukan mutane kuma ya ƙara yawan yan gudun hijira kuma ya ce kasashe biyu ba su yadda da wannan abin ya ci gaba ba sannan kuma ya ce shi ya ce ya kamata najeriya da kamaru da wasu kasashen sada kai saboda ya ban gwamnati da boko haram ne kuma babu shakka ya ce eh, za a iya kasar najeriya za ta iya eh, wato yarda samun taimako na kasar kamarun saboda taimaka mata ta ya ce da boko haram ɗin suna so kasashe biyun ya cancanta a kawo musu zaman lafiya domin al'umman kasar na najeriya da na kamaru sun saba da zaman lafiya to shi kuma buhari me ya ce a nasa bangaren shi kuma buhari da ya jawabi ya yi wato mika godiyarsa da kuma ya nuna mamakinsa na ganin yadda aka shirya wannan tarbar da kuma yadda aka tarbe shi a ƙasar kabaru domin al'umma sana'a sun bar harkokin harkokin su sun fito kansu da gwagwaran su sun tarbe shi shi ma ya faɗi ya ce dangantaka tsakanin kamar kamar najeriya ya kamata ya ci gaba ma abu ne wanda aka sani tun bil ajal wannan dangantakan na nan kuma ya ce al'umman ƙasar najeriya da suka kamaru al'umma ɗaya ne kuma eh, sun gaji zaman lafiya wanda shugabanni kakanni wanda suka suka bamu wannan zaman lafiyan ya kamata al'umma su samu wannan zaman lafiya saboda su yi aiki tare saboda gina kasashe. Mamadu Danda kenan wakilin murya Amurka a birnin yawon da ke Kamaru. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda bangarorin da ke takaddama game da shugabancin jam'iyyar adawa ta MNSD ke ci gaba da nuna wa juna yatsa. bayan ɗage sauraron ƙarar da aka shigar kan rikicin jam'iyyar zuwa 23 ga watan satumba wakilin muryar amurka shu'aibu mani ya ji ta bakin malam yahaya ari na bangaren sani umaru mai adawa da bangaren albadi abuba da ke goyon bayan gwamnati kan yadda suke kallon wannan shari'a a cikin shari'a kaye biyar da muka yi musu na sha biyar ga wata na hudu na shekarar dubu da sha mun kada su bisa ga din su da suka yi ya mai na 29 ga wata na goma sha ɗaya na shekara 2014 ba ya da tasiri ba ya da ma'ana bai yi ba in justice kwansai da suka yi na wannan ranai ba ya da tasiri ba ya da ma'ana a wofi yake in justice ga wannan shari'a da albadi da duk sauran mutane su 49 kamar yadda kwangare ɗinmu da muka yi da ake cewa cikin karangiya a cikin daji hanyar tilabiri wajen kubiya shi ke da tasiri da muka hidda wa'annan mutum arba'in da tara na tare da albade justice garan nan ta ce wannan sun hiddu kuma justice ta ci hal sun ɗauka ƙara suna da yanci su ɗauka ƙara amma ba su da yanci su yi magana da sunan MNSD matsayin MNSD su yi amfani da duk kayan MNSD hal sai an shari'a ta hawa na biyu kenan bakwai ga wata na tara na shekara 2015 da suka tambaya sai suka ce a cikin duwan ga abu kayan gadi aka yi musu a ebe musu abu guda da ya tsaya musu ga makoshi da ya ɗarme musu baki shine takunkumi na rishin yin magana kun san ga lokacin da na ce musu wai in aka ebe mutum an hidda shi an san an hidda shi kuma an ce kwangare ɗin shi bai yi ba an ce kwansai ɗin shi bai yi ba an hidda shi kuma a ce a ɗibe mai a maida mai takunkumi ya yi magana ya yi magana da sunan wa ka ba su wannan inci aka ce suna da inci su yi magana da sunan MNSD har da yake an hidda su tuna ni nake muku sai lauyoyinmu suka ce to tun da an maida musu an ebe takunkumi mu kuma muna da ja mun ɗauka ƙala cewa ba mai yarda ba da ba da umarnin da aka yi aka maido aka ebe musu takunkumi yau sakamako ya hito takunkumin yana nan kuma ba su da incin su yi magana sai 23 ga wata na tara da za a yi zuwa nan wata biyu nan gaba nawa ga shekara wadda muke ci. malam yahaya ari kenan na bangaren sai na umaru mai adawa da bangaren albadi buba to dangane da wannan kikikaka da ake yi a jam'iyyar ta mnsd shi ma ministan malam wato malam salis ada na bangaren albaya albadi buba ya mai da martani kamar haka mu da yake mutane ne latizawa ne tare da mu muka ce ba mu jayayya da justice amma akwai hanya ta ƙara muka ce ce ah, a ba mu amince da wannan shari'a da aka yi ba ta cewa an ba sani farti kuma shi ke da damar da hakkin ya magana sunan farti amma kuka lura tun daga wannan lokacin ba ku jin wani wani ke goyon ba albada ko shi albada abubakin ya tuwa sake wata magana saboda mun ba justice ta mun amince da Niger akwai doka mun amince da Niger lauyoyin Niger suna da eh, fahimtar yi siyasa take suna da ilimin su ba sakamako wanda gaskiya ta ya dace a gayyata muka kama bakin mu muka shiru amma kun san inda mu yan ta'addar siyasa ne a lokacin da muna iya kamar yadda su hito yanzu na yi me to muna kanubalancin abin da ko ta tsaida muka kama bakin mu sai ran 22 ga watan nan da ya wuce ko ta zo ta ce a wannan shari'a wadda aka yi aka ce an ba sai na farti kuma a hana wa'ancan sai magar sunan farti wannan magana ta tashi to da aka yi ta da wannan magana kenan mun komo daidai matsayinmu na kakin aiwacin shari'a sai ni ya yi gudu ya ta cikin daji ya yi kwangirai mun yi kwangirai inda ya kira kwangirai kuma ministan ɗin cikin gida ya amince da kwangar mu kenan yau ba mai inci ya magana sunan yan zansara illa bayan albada abuba da biro politik ɗan ke jagoranci hakkin su ne su ƙara gudda daga ƙara domin sinin su mu ba mu da eh, wani haɗuwa gaba kan wannan kuma ba mu ƙanubalantar saboda sun yi daga ƙara hakkin su ne eh, gurin su ne amma yau a lokacin da ke magana babu wani mai jagorar emirzo nasara wanda barik ta san da shi wanda ko ta san da shi illa bayan alwada abuwa minista malam salisu ada kenan a jamhuriyar niger tun zagogonmu na cewa karfe biyar ne saura minti wato kusan kwata a nan birnin washington dc sashin hausa na murya amurka kuke sauraro daga nan birnin washington na dc din yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to da tashin farko mun sami kira daga kaduna wane ne akan layi sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna mala ibrahim barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka ra'ayina shine gaskiya mun yi murna matuka da muhammadu buhari ya je wannan ƙasa ta kamaru kuma fatanmu shine su ba shi goyon baya da kuma gudunmuwa da shawarwari na ganin cewa an kawo karkin irin wannan rashin tsaro da yake ya damu najeriya da ma sauran kasashen da muke makwabtaka da su baki ɗaya Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske ga kira daga Damaturu a jihar Yobe. Wane ne akan layi? Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Alhaji Ado Yaro daga nan Damaturu fadin mulkin gwamnatin jihar Yobe. To muna jin kama Alhaji Ado. to da farko dai muna yi wa shi kansa da girma shugaban kasa mahmudu Buhari wato ne shiga kasa Kamaru muna fatan ji tafi lafiya Allah da wanda da shi lafiya to Alhaji Ado mun gode kwarai da gaske bari mu garzaya kudancin Najeriya to muna jin ka muna jin ka za a kawo mana karshen wannan fitintunu da muke fama da su musamman a arewa maso gabas a tashi lafiya to madalla mun gode Alhaji Ado bari mu je Lagos wani ne a kan layi a Lagos to ina ga kaman mun rasa wanda ya kira mu daga lagos da fatan zai sake kira lambar da ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alama kari wato plus sai a saka ɗaya kafin a jero lambobin ga kira daga wato kudu masu gabashin najeriya onitsha wane ne akan layi a kabir ne kabir ne malam kabiru muna jinka kabiru kunya to malam kabiru kunya muna jinka menene ra'ayinka eh ina addu'ar yadda shugaban kasar ne shiga kasar kamar ya tafiya Allah da da shi lafiya Allah kai shi lafiya da da shi lafiya kuma ina ba 'yan Najeriya shawarwari Allah ni ƙara hakuri akan wannan gwamnati komai zai daidaita insha Allah amma mu ƙara hakuri 'yan Najeriya insha Allah wannan shine shawarar da kan bayar Alan Kabiru mun gode da wannan ra'ayi naka. Eh, eh, kamar to madalla mun gode kwarai da gaske yawwa to lambar da ita ce biyu sifili biyu biyu wato sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu sake komawa jihar yobe wane ne a kan layi to malam baba gana idan na ji sunan naka da kyau kenan muna jinka ka. Eh, ni murna da zuwan baba buhari garin kamaru hmm. to kamar layin na sha tsinke amma ga wani kira daga adamawa wane ne akan layi abubakar isan kamar abubakar muna jinka la muna murna da zuwan buhari allah ba shi sha'a da abin da ya tafi kuma muna nan muna ta addu'a allah ba mu sha'a gaba daya to wannan ra'ayin mal abubakar kenan daga adamawa mun gode mal abubakar da fatan za a ci gaba da kiran namu lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin mu sami kira ga wani ra'ayi da muka samu a shafin facebook na abdulrashid jola musa wanda ce fatan mu shine allah ya sa ziyarar muhammad buhari a ƙasar kamaru kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga kira daga gombe wane ne a kan layi wane simon daga Gombe. Yawa to muna jinka. Na ta taya buhari murna ina mishi addu'a ubangijin allah ziyarar da ya kai nijar din ne cimma burinsa allah ya taimake shi da abubuwan da yake shirya ma najeriya na gaskiya da kokarin da yake a kai na taya shi murna muna fata fasar alheri Tumar Allah mun gode da fatan allah ya tabbatar da wato nasara a wannan ziyara da kai ga kira daga gashuwa assalamu alaikum mai magana ali tana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya to ziyarar buhari da ya kai muna masa fatan alheri duk inda ya kai ziyarar nan kuma da fatan kwalliya za ta biya kuɗin soso da sabulu wajen inganta tsaro don muna ga ziyarar nan da yake duka kowane a kan ne saboda ne yake tabbatar da rayuwar kowa a ƙasa ko kuna tsaro ɗin a to malam ali baya ga batun tsaro da suka tattauna da shi shugaban ƙasar ta kamaru paul biya akwai batutuwa kuma da suka yi magana akan da ya shafi hulɗar kasuwanci kamar menene fatan ku game da haka kamar kasuwanci nijar duk abin da suke shiryawa game da ita najeriya gasken kenan fata kenan allah da ya biya bukata sa'annan kuma mu da yake mu muke nan mabiye da shi shugaba buhari to sai kira kuma daga jos wane ne akan layi ni ne yakubu yawo to mala yakubu muna jinka eh so ina fatan shi tafiyan da shi malam buhari eh, shi baba buhari ya yi zuwa kamaru gaskiya muna masa fatan alheri to ina batun sa'annan kuma eh muna muna jin ka muna jin ka malam kubu eh, sa'annan batun kasuwanci da suke kan magana gaskiya muna fatan Allah ya sa komai ta yi kyau eh dama tambayar da zama kenan tafiyar tasa ba wai ta danganta bane kawai akan batun tsaro har da ma batu da suka shafi abin da zai kawo haɗin kai a haɗa kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu yanzu ga kira daga katsina wane ne a kan layi malam sule mai wa'azi unguwar makera dutsen ma katsina state to malam sule muna jinka wato kun gaskiya ina ma janar buhari murna ubangiji allah ya sa albarka wannan tafiya da ya kamaru mu ba mu ba ma a ce an buɗe boda tsakanin kamaru da najeriya saboda na je yawon da na ɗan yawo wurare daban-daban to amma daga baya ya kasance harka tsakanin najeriya da kamaru abin ya ɗan yi tsauri to madalla malam sila ina ga zaka mana afuwa za mu katse ka domin lokaci ya riga ya kure mana muna godiya ga duk waɗanda suka kira da waɗanda ma ba su kira ba yanzu ga shirinmu na gaba wato labarin wasanni kenan za mu je ga shirinmu na gaba wasanni a takaice zan fara labaran wasannin na yau ne da abubuwan da suke faruwa a gasar premier league din ghana inda abin al'ajabi ke ci gaba da faruwa wani mamban hukumar zartaswa na accra house of folk da ake kira frank nelson ya sunkuya da gwiwansa a kasa inda yake roƙar 'yan wasa na accra house of folk da su iya bakin kokarin su tabbatar da cewar sun yi nasara a wasan premier league din da za su yi ranar lahadi da su da babban kishiyar su kuma su a santi kotoko frank nelson ya ce idan accra house of folk bata iya ta yi nasara a wasanta da za ta yi da kuma su a santi kotoko ba to ko shaka babu akwai alamar za ta iya fita daga Premier League din Ghana wanda ba taɓa yin hakan ba tun shekaru 100 da aka kafa wannan kungiya ta Accra House A can bangaren kuma su Asanti Kotoko kuwa wata kungiyar magoya bayan Asanti Kotoko da ake kira Hot circle 2 kungiyar ta ce ta riga ta samu izini daga 'yan sanda cewar tana neman shirya wata gagaruman zanga-zanga idan Kotoko bata iya ta yi nasara kan Accra Suffolk a ranar Lahadi mai zuwa ba to ko shakka babu wannan zanga-zanga na ta sai ta tabbata kungiyar na Hot circles 2 dai ta ce za ta yi wannan zanga-zanga ce don kalubalantar hukumar zartaswa ta kuma su Asanti Kotoko ta yadda za a yi aiwaje da ita wanda ita ma dai a cikin wannan kakar wasa tana fuskantar fuskantar matsaloli da dama inda ta sha kashi da yawa duk da cewar kuma sasanci kwatakwadai ta yi nasara a wasanta na baya amma kafin hakan ta sha kashi da yawa A wata sabuwa kuma, ƙaramin ministan matasa da wasanni Vincent Opo Asamuwa ya bayyana cewa har yau dai gwamnati bata iya ta biya alawus na nasara da ƙungiyar Black Stars ta yi a lokacin da ta lallasa ƙungiyar Mauritius a wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wacce Ghana ta yi da ƙasar Mauritius a watan Yuni da ta gabata. Mukaddashin ministan Vincent Opo Asamuwa ya musunta jita-jita da ake yadawa cewar gwamnati da ta riga ta gama biyan su 'yan ƙungiyar ta Ghana Black Stars ya ce nan ba dadewa ba ne gwamnati za ta biya wa'annan kudaden. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai, Michel plantini ya bayyana kudirinsa na neman tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA. A wata sanarwa da ya fitar, Mr. plantini ya ce yana son dawo wa hukumar FIFA martaba da ya cancance ta. Shugaban na FIFA mai ci a yanzu, Sepp plata ya sanar da aniyar barin mukaminsa a watan da ya gabata. Kwanaki kaɗan bayan da aka kama manyan jami'an FIFA a wani matakin binciken karban hanci da cin rashawa da Amurka ke yi. A watan Fabrairun baɗi ne za a sake zaɓen shugaban hukumar ta FIFA. A can baya dai Mr. platini ya yi biris da kiran da aka yi masa na neman tsayawa takara da mr blata baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kira ghana yanzu kuma ga sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yana take magana a gaban wani kwamiti a gefen taron hukumar da ke kare 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya a janiba jami'ar amurka ta musamman da ke kula da harkokin tibet sarah sewal ta yi kira ga mambobin hukumar da su haɗa hannu da amurka wajen ƙarfafa gwamnatin china da ta mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa domin girmama zamantakewa da al'adu na musamman da muhimman haƙoƙin al'ummar tibet jami'a ta musamman siwal ta yi magana a game da bambanci da kuma ƙalubalen da jama'ar tibet ke fuskanta ta ambaci rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar kan kare haƙƙin bil'adama a tibet tana faɗin cewa gwamnatin ƙasar china ta tsunduma cikin tsananin danniya akan addini da al'adu da harsunan gado na al'ummar tibet ta hanyar daƙila 'yancinsu wanda ya haɗa da 'yancin faɗin albarkacin baki da addini da taro da mu'amala da kuma walwala a wani mai da martani dangane damuwar kasashen duniya akan matakin da gwamnatin china ta ɗauka akan tibet china ta ƙara tsaurara matakan da take ɗauka akan muhimman haƙoƙin 'yancin 'yan adam na tibet hukumomin kasar china sun kuma ɗauki matakin ƙasƙantar da ra'ayoyin dalai lama a cewar dr sewal kuma ya samu karbuwa ga al'ummarsa ta tibet wadda amurka ta amince da ita kuma za ta iya zama kawar china wajen daƙile matsalolin da ke faruwa a yankunan na al'ummar tibet amurka na ci gaba da jan hankalin gwamnatin china da ta aiwatar da yarjejeniyarta ta ƙasa da ƙasa wajen kare 'yancin ɗan adam da kuma muhimmin haƙoƙin 'yanci musamman wajen kawo ƙarshen cin zarafi da tsarewa da kuma sauran musgunawa da ake yi wa duk mutumin da ya nemi gudanar da addini a cikin ruwan sanyi faɗin albarkacin baki ko neman mafita ta hanyar zuwa kotu. Dr. siwal ta ce Amurka tana kira ga mahukuntan China su saki malamin Buddha na Tibet, Tenzin da Lekripon da kuma 'yan fursunan da aka tsare saboda dalilin siyasa da kuma barin ɗan Tibet mai harkar fim Domduk Wangchang ya koma wurin iyalinsa. Kamar sauran jama'a a cewar jami'a ta musamman mai kula da harkokin Tibet siwal jama'ar tibet suna da 'yancin gudanar da al'adunsu da ba za su iya bari ba da addininsu da kuma harsunansu na gado suna da 'yancin yin haka ba tare da an yi masu katsalandan ba cikin lalama da mutunci wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'yan gwamnatin amurka na yau yanzu kuma sai bitar wasu daga cikin labaran da kuka ji jami'an kasar afghanistan sun tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar taliban mulla umar sun faɗa yau laraba cewa mulla umar ya mutu fiye da shekaru biyu da suka wuce a kasar pakistan ya yi fama da matsanancin rashin lafiya a wani asibiti a karachi kuma ya mutu cikin wani yanayi na shakku in ji abdul hasib sadiq kakakin hukumar leƙen asiri ta afghanistan kakakin bai yi bayani kan me yasa suke kallon mutuwar mulla umar a zaman cikin shakku ko kuma tun yaushe suke hukumar take sane da mutuwar shi shugaban na taliban haka nan ofishin shugaban kasar afghanistan ashraf gani ya ce umar ya mutu tun a shekara ta 2013 yau laraba jiragen yakin turkiya sun fatattaki 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki sa'o'i bayan da shugaban kasar recep tayyip erdogan ya ce da wuya kasar ta ci gaba da kokarin sulhu da kungiyar 'yan tawayen kurdawa jiragen yakin kasar sun kai farmaki kan bukkoki da wasu sassa na kungiyar ta wato pkk wakilan majalisar dokokin amurka yau laraba sun matsa da tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin amurka domin samun cikakken bayanai kan yadda za a gudanar da bincike kan shirin nukiliyar iran ta masaro da haka kuma kawo ƙarshen shirin namu a yau sai kuma goben allah kan za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba ali imam da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni sai injiniya mu yau mr zubair mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.